auzu billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu wa barik wa akrim ala nabiyina mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu muna muku babban albishir na wannan ziyara da muka kawo musamman a wannan yanki na ƙasar mombila cikin yarda allah da ikon sa yanzu mun halarto cikin garin a gyambu wanda muna fadar mai martaba dr shewa arju bajo wanda shine mai martaba na farko a wannan yanki na kasar mambila kuma cikin yarda allah da ikonsa mun kawo masa ziyara domin gaisuwa na ban girma da kuma sa albarka musamman in ka zo guri dole ne ka je ka ga iyaye kuma ka nemi albarka iyaye domin su sa maka albarka mun zazzagaya wajen abin da ya kamata mu ɗauka ko mun ɗauka kuma mun zo domin i da wannan shiri a wannan gida martaba muna maka barka da warhaka mm, sha Allah rakar tilawa tv tasha ce wadda take gabatar da shirye-shiryenta a kafafen yada sadarwa na zumunci wanda ake kira youtube wanda kuma cikin yarda allah da ikon sai yanzu haka wannan tasha tana da mabiya wanda ake kira subscribe mutum 295 wanda wannan tasha ta taho ne domin tabbatar da abin da ya shafi za mu iya kira wato al'adunmu na wannan yanki na arewa da kuma addininmu da kuma abin da ya shafi ci gaban matasa da mata rakar ɗe mukan bi masarautu daban-daban wanda mukan kawo kukanmu da kuma roƙonmu domin a ba shawarwari domin yadda za mu tafiyar da wannan tasha wadda muna nan gaba kaɗan muna sa ran insha Allah mai martaba za ta tsaya da kafarta Abuja ɗan yanzu haka tana da reshi shika a gari uku wannan tasha ta Tilawa TV tana da ofis a garin Kano tana da shi a Kaduna tana da shi a Abuja insha Allah rabbi muna roƙon addu'a a sa mu cikin addu'a yadda mu ma za mu hau tauraron ɗan adam kamar yadda kowa yake hawa yadda za a rika gani a kowane gida Allah ya kara martaba lafiya ah, amin martaba mun zo wannan ƙasa taka kuma insha Allahu rabbi mun ga abin da muka gani wanda ya jawo hankalinmu mu zo mu kawo gaisuwa da kuma a ah, shawarwari wanda za a samu daga bakinku mai albarka wanda zai isa cikin al'umma na yankunan da muka fito allah kara maka daraja da martaba mun fito tun daga garin gombe har zuwa wannan yanki da muke duk inda muka ga dama ran mai martaba za mu tsaya mu yi shimfiɗa mu ci abinci mu yi sallah ba mu da fargaba komai to shine muka ga ya kamata mu kawo wannan ziyara ta yadda ba mu sani ba abu uku akwai wani lakani ne na kakanni allah kara muka yawan rai ko kuma wata addu'a ce a ko kuma yanayin tafiyar da shugabancin wannan yankin ne ranka ya sa wannan zaman lafiya ya dawo ga shi kuna da kabilu da addinai ne muka ce tuba mu zo mu ji ta bakin mai martaba Allah ya kara maka daraja ah, assalamu alaikum wa rahmatullah wato abinda za ka duba mu a nan wato mu about 85% mu musulmai ne mu man bilan no. banda ma fulani fulani kam almost 100 percent mm. to mu bila about 85 percent musulmai ne so uh, wannan ne addinin mu no. to kuma yadda muke a nan in kaga yadda topography namun take ba yadda ma za ka yi sata ba mu ganka ba no. kowane bakon da ya shigo za mu gane shi don mu yadda muke nan in fact yawancin mu anan ba su iya hausa ba sai fulatanci ne muke a juna to amma wasu mun da muka yi dan fita mun yawo mun iya hausa to amma musamman dai fulatanci ne muke yi to don haka in mutum ya zo sabo ko yana da yanayinsa ko halinsa halayensa daban da namu za mu gane shi so nan da nan za mu san yadda za mu yi musamman harkan da ya kawo shi don haka duk wanda yake irin batanci irin shanin eh, sace-sace ko meme mun gane mun san su kuma muna tekin care of muna daukan mataki a take mu gabatar da su ko da shi kaga mu muna nan kusa da cameroon mm. to don haka eh, kasan da biyan mutanen faransa daban su mm. kuma suna dauki sananin A mataki akan irin wayanda suke irin wannan halayya ta to don haka tunda mu muna kusa da su muna harkoki da su mu ma mun san irin dabi'an su so yawa a nan mukan shiga ya mutane mu su shiga can muna da kabilu mu da yawa can suna can mu muna nan to so irin wannan shanin eh, baya akwai su akwai masu batancin amma kadan a dama kowane kabila za a samu eh. so amma allah ya sa allah dai ya sa dai muna gwagwadon karfinmu muna roƙon allah don mu samu zaman lafiya akwai malamai da yawa kuna ana roƙon allah insha allah allah shi kara da zaman lafiya Allah ya ba ku karfin wajen tabbatar da jagoranci na gari eh, akwai wani abu da muka muka fito daga hanya Allah kara muka yi rai muka lura da shi na abin da ya shafi ah, hanyoyi da kuma abin da ya shafi ah, ci gaban gari musamman kamar a ce asibitoci ko wutar lantarki ko abin da ya shafi hanya ɗin Allah ba kai rai a matsayin ku na uwayen ƙasa akwai wasu shawarwari ne da ake ba waɗanda suke da iko shugabanni a kan in zan ce akwai wata matsala wadda ni na gani tun da taso mm. wanda ina ga ita ce wannan da na ambata musamman abin da ya shafi hanya musamman abin da ya shafi wutar lantarki da sauransu akwai shawarwari da ake ba su da yadda za su juyo su kalli mutane da wannan abu da yake damun su eh to ai ana da sane da wannan abubuwan duka kasan dama za a gina mambila dam din a nan to mu dama muna da wuta in banda na gwamnatin banda gembun nan in kaje kamar su kakara kusuku ina suna da pompo suna da wuta suna da komai muna amfani da hydro ne most of the time don muna da water force da yawa nan hmm. so ba wai muka yuzin naku Eh, nepa na kanji da su meme mu mm. muna da waterfalls namu ko mm. kan ko karamin waterfalls zamu iya mu hada wuta mu so ba ma dogara ga national grid ko meme ba to and uh, gwamnati tana da sani da wannan to hanya dama shine masalamu mm. wannan hanyar da ka gani ita wannan hanyar ne take supplying abinci da komai da komai daga nan har cikin cameroon kaga mutanen cameroon su kan zo nan su je kano su saya kayaki millions za su ɗauko nan za su bi to daga nan ne za su ɗauka su shiga cameroon don haka hanyar in ba yi mai kyau ba dole ta bace kuma manyan motoci sukan wuce a nan kowane rana motoci manyan motocin da suke shiga gari nan sun fi talatin to so kuma kaga mu ruwa mu an soma ruwa kaman february ana ruwa ne sosai wani lokaci za a yi kwanaki uku hudu biyar ana ruwa ba za ka iya maka je kasuwa ka yi hmm. sai abinci ba hmm. to amma kaga yanzu dama akwai kwalta amma hmm. don eh, sananin yawan motocin da suke wucewa da yawan ruwan hanyar ta ce shine aka gwamnatin tarayya yanzu ta sake ta bayar da hanya in ka duba kuna zuwa kunga mutane suna mm. aiki ah, kuma a cikin gari dama state government gwamnatin jiya ta dauki ta yi dan wasu kwalta dai mm. to amma don yawan kasan ruwan mu ba irin naku na can Sanani ruwa ne mai yawa mm. to kuma inda ruwa ya yawa kuma inda akwai kwalta zai zai eh, ha so dole a yi ta mai kyau shine yasa za a sake in fa banda namu nan da sun gama nama za su sake koma bali su sake yi su kara kwalta a kai din domin yadda uh, samu abin da ya uh, exactly to Allah shi ba su iko amin Allah kuma ya sa mu dace to kai saboda lokaci daga karshe uh, za mu so a jawo hankali da kuma shawarwari ga sauran al'ummu na Najeriya gaba ɗaya musamman wanda muka fito daga bangaren yadda muke samun barazana na rashin tsaro da kuma rashin haɗin kan al'ummar musamman a matsayin ku yadda allah ya taimake ku ya ba ku haɗin kai da kuma zaman lafiya muna roƙon mai martaba ya ba al'umma shawara ta yadda za mu lafiya da kuma ƙaunar juna mu dawo da son juna wanda aka san mu da shi na iyaye da kakanni. Hmm, to ka san abubuwan da muka duba wadda yake kawo irin wannan kasan in ka duba structure na governance namu muna da eh, federal state and local government to a wasu jiha local government din an zama so neglected that in fact ma ba governance a wannan wurin in ma za ka samu police ma maybe mutum daya ko biyu to wa'annan wurare sun zama so neglected that kowa yana yin abin da ya ga dama to irin wannan wasu da wasu irin masu bata gari in sun zo sun shiga za su iya su bata irin wannan tun da ba security ba development hmm. akwai total negligence to don haka sai ka ga abun za a samu in ka samu wani malamin da zai zo ma ya ba su wani abu daban za su bi lalata musu musu eh, mm. yadda yanayin zamantakiya nasu mm. sai ka ga su bi shi su ringa ba su kudi su yi abin da su ga dama mm. to kafin ma a zo a gane ga wannan abin tana faruwa ma sun riga sun kafu sun kafu a cikin alama to sai ka ga kafin ku zo kuna ku cire su ma zai zama hmm. matsala in fact before then maza ga sun yadu ma sun je wasu wurare to lack of governance and negligence from the federal and state government a certain area shine ke kawo ana in ka duba ka je wasu local government you will not believe in ka ga secretary ma ba kowa da yake zuwa hmm. so mutane wanda suka noma ko suna gari ma they don't know there is governance hmm. don haka an wani ya zo yana musu irin wazin da hmm. yadda ah, abin nan zai canja musu ra'ayi za su hmm. canja da dama gwamnatin bata damu da su ba sai wannan malamin yanzu kuma ya kara condemning condemning din sai condemning din hmm. sai to gashi ga hanyar da za a bi hanya ga yadda za mu yi mu samu yanci mu a nan suna cucin ku ne gashi gashi gashi to kaga ko da akwai me za su yi ba hanyar da ma in akwai abin da ya faru ma back from the headquarters ma hanyar yanzu ka duba kamar yadda muke in akwai serious crisis a nan kafin mu samu backup daga jalingo it will be too late kaga distance din belle mata yanzu ma kun yi sa'a kun zo kun samu hanyar an gera. inda kun zo da hanyar da take wallahi in akwai serious crisis a nan kafin su taho daga jalingo a nan an gama to kaga an yi crisis a nan yawancin mutane mu sai su gudu su je kamaru to lokacin da hanya mata ɓaci completely daga rice namu da komai da komai mu daga kamaru muke samu in ka je kasuwa za ka je kauyukan nan za ka samu sabulu da shinkafa da mai da komai daga kamaru ne in fa akwai wasu areas ma a nan local government din wasu kauyuka a gefe suna kallon tv kamaru ne so under that situation ka ya kake gani hmm, sai da yanzu suna gira hanya yanzu ko kaje ko ina za ka ji kowa yana jin daɗi cewa da yanzu gwamnatin tarayya hmm. ta gane ga yadda za yi hmm. to mu kagan tarihi mu ma mu dama 1960 da najeriya ta samu independence mu ba mu najeriya mu dama kasan amana ne mu jaman territory ne ba mu a ba mu a najeriya amma we german territory ne in fact kakana ya sarauta under imperial governor na germany ne to 1945 da yakin duniya na biyu ya kare and after that ya mutu shine britain suka dauke mu territories na germany da suka yi capture so aka yi dividing in, uh, among the league of nations hmm. sai aka dauke mu aka ba britain britain suka ba northern nigeria to a lokacin sabrana ne sai sabrana ya mika mu ga adama shi ne ya sa kaga muna fulantaci da kome da kome so kafin ma mu zo mu yi plebiscite that was 1961 or august 1961 ko 62 muka yi plebiscite sannan muka dawo najeriya muka da za mu dawo najeriya bayan da sabrana ya zo ya samu fadana ya ce mishi to a yi kokari dai don mun yi the first referendum da aka 1959 mun ce goma mu bi cameroon don ba mutane mu sun voting voting ba wanda ya bi cameroon to sai na ya dawo mm, fag ya sake koma united nation ya roke su ba mu plebiscite another chance mu yi that was 1961 ko 1962 mu kai and then my father to block it in lokacin da babana yana sarauta shine ya iya ya juya hankalin mutane sai muka nan Nigeria with the promise that, that's ba mu jiya za su gina ma university da kome da kome to kaga har yanzu to kaga sauran da ya mutu shi kenan da kaga buhari ne da ya hau yanzu hmm. tun da da lokacin da muna mukan samu crisis nan kan zo in fact eh, da ya zama shugaban gaza we had a lot of crisis ya zo over and over har ya shiga cameroon ma ya roki gwamnatin cameroon da mutanen mu da suka gudu suka shiga can su dawo to shi ne ya sa kaga da ya shiga ya ce sai ya gina dam dina to sannan muka je muka mun aikawa dai akwai da muka yi muka bi dai turusar sarkin zaure ya je gaya mishi ga fa yadda muke to shi ne ka gafa aka zuwa ka samu hanyar nan yanzu sai ya ce to dole a yi hanyar Mai magan shi anan ta anan baban yake dama anan ta gama primary school na ta so tarihin mu yana nan it's a long tarihi amma actually mu dama ba part of asalin nigeria ba ne mu ba cameroon ba amma german territory ne so to yanzu actually actual tarihin mu ma sai ka je german embassy ne za ka samu hmm. ba za ka same ta a british embassy ba ba ka same shi ba ah, so shine ah, shine yasa lumu mu muna da kamambila fulani kaka kambu pansu biyar to hausawa sai dai wanda suka zo ah, kanuri suna nan muna da ibos kama suna nan tun lokacin da ake yaki ma muna da ibos sana don mu ba mu san ana yaki ba ah, to ba ya me muka <laughs> to daga baya ne na muka yi aka zo sai a je kasuwa na kama mutane zuwa a kai soja hmm. har mutane sun ba zuwa kasuwa ma don an ce ana kama mutane a kai yakin da ma ba su sani ba ko na me ne ma ba su sani ba to kaga all this to amma actually mu mun ji dadi yadda kuka zo don kun ga wani san yawancin mutanen najeriya ba su san akwai kasa kamar haka cikin najeriya ba don in fa in ka na banda in ka bi bayan banda gare nan ka je interior din in an ce maka wannan yana najeriya ba ka yadda ba completely topography namu daban ne in fact eh, temperature namu anan ya kan je up to 10 degrees Eh, sanyin taso ma kenan to idan ko da shi sai ana ruwa ne muke ce muna jin muna samun dan zafi saboda rayuwa rayuwa ana ruwa din nan to we are happy amma ba ruwa to is problem sanye ne sosai kaga muna da ruhi hita ne instead of fanka da su mai ne na da ruhi hita hita ne na eh. ba sai da aka haɗe ba ce ke da abin ruwa <laughs> kaga so abubuwan wannan is completely different da sarki Allah shi kara Allah kara albarka amin mun gode da wannan tarba da aka yi mana matuka ko mun ji daɗi amma wanda zamu iya cewa shine na farko insha Allah rabbi mun zama 'yan gida zamu mu rika ziyartar wannan guri kamar yadda ka faɗa gaskiya ni kai na ba za a kuma wani gari nan ba ah, ah, don aboki na jiya ma yana waya cewa yana waya yana waya da gida ya ce na dawo najeriya na ce kai <laughs> nan ina ne ba ce abu shi ba to a ga gani nan yadda ake ce plateau a ayin namu nan is different nasu akwai stones eh, rocks da su meme amma namu a nan kafin ka ga rocks ma mm, da wuya sansan mountains ne da grasslands so kiwo ne muka fi yanan hmm. eh, in ka duba nan kuma ba ma sa fertilizer hmm. domin ka sa fertilizer ruwa zai dauke don ana ruwa ana ruwa sananin ruwa ne sosai so hmm. fertilizer baya mana eh. so muka noma amma most of the time sai dai kashin shanun ne muke su mu ba su je su yi kiwa gona mu hmm. sai daga ba mu ah, mu yi noma a ta ba muna godiya saboda lokaci. ta mu Alhamdulillah. Kayan Allah da akwai zuwa da zami na musamman insha Allah ga protocol. za mu rubuto takardawa da zamu zo mu samu cikakken tarihi muna roƙon wannan dama wanda insha Allah za mu zagaya wannan ƙasa lungu da saƙo Allah da mu samu wannan tarihi mun gode sosai da wannan lokaci da aka ba mu Allah ya ƙara daraja Allah ya ƙara lafiya Allah kuma ya ƙara zumunci Allah kuma ya ƙara dawowa muku da zaman lafiya kuma can yankin namu da muke ta fama da wannan muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya ya haɗa kawo al'umma gaba ɗaya mun gode martaba Allah ya ƙara maka lafiya Yeah.